وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau litinin yau mullisnai ne uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara uku. wanda ya zamo daidai da hudu ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da biyu idan ba manta ba muna nan cikin suratun najar kuma yau insha Allahu ta'ala za mu taki daga aya ta talatin da uku ayan da Allah ta'ala yake cewa a fara'aitar lazi ta walla أعوذ أفرأيت الذي تولى وأحصى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى shin baka ga wanda ya juya baya ba wanda ya juya baya ga barin addinin Allah ko ya juya baya ga barin imani da manzon Allah ko ya juya baya ga barin sauraron alkur'ani wa ata qalilan wa akda ya ba da ɗan kaɗan sannan kuma daga baya sai ya noke shi ne wa larabawa idan suna tono rijiya lokacin da suka zo suka tone suka tole suka samu dutse a cikin rijiya sai su ce ai mun samu kudiya ka ce kudiya ana nufin wani dutse kenan wanda zai hana a ci gaba da tono to ba za a ci gaba da tonon ba a cikin yarensu na larabci idan mutum ya dan fara kazar-kazar kamar zai yi wani abu sannan daga baya kuma ya sare ko ya noke ko ya fasa ko ya bari sai su ce akda wa ajibal akda wa ajibal naka ce akda wa ajibal wato yana tafiya sai ya hadu da wani dutse yi ya ture ki ya gagara kawai sai ya koma da baya wanda idan da zai hakura kamar yadda ya kawo wahala har ya zo daidai wajen dutsen to da zai dage ya ci gaba zai iya kawar da shi gaba daya yi kamar yaranmu ne wani lokaci za ga mutum ya zo lokacin da yake junior secondary school yana dan kokari lokacin da ya je senior a ainihin level ah, kamar misalin senior 4 ko 5 nan ma za a samu yana kokari idan ya je 5 ko 6 lokacin da zai rubuta jarabawan waye sai ga gaba daya ya dibirbice ya lalace sai ya rubuta jarabawan fita daga secondary school amma kuma sai a samu to ku bata mana sai ku hakura da sa cajin mai yiwa da zai dage idan ya raba dare ko ya gagara ya hana idonsa bacci to zai iya cin jarabawansa gaba daya zama sai ga gaba daya wani tunani ya shiga cikin zuciyarsa shi ma yanzu abinda ya rage masa kaɗan ne ya shiga ofis ko ya ɗaura kamara, ko ya zama babban mutum ko a yi masa aure to daga nan sai ga gaba daya ki da ya to wannan shi ma sai a ce ak da wa ajibal ya hadu da wani dutse ya zama masa to kare ne amma kuma shi ya ja ina fata an gane to shi yasa Allah ta'ala ana yace wa sa qalilan wa akthar ya fara bayarwa amma dan kadan ya bayar sannan kuma wa akthar sai ya zo yi sai ya noke sai ya hana alhali abinda ake so shine in Allah ya baka dukiya kai kokari ka bayar da ita domin Allah ya baka hanyar shiga aljanna cikin sauki kwarai da gaske ba wai kafi mutane wayo bane ba kafi su ilimi bane ba kafi su shekaru bane ba ka su ainihin soja ba ko ba ka daɗe a cikin wannan harka ta ainihin kasuwanci ko na neman kuɗi ba amma Allah ta baraka wata ala ya baka dukiya to me yasa ba za ka ba da abin da ya sauwaka ba musamman ma zakka wanda idan mutum yana da kudi aka ce kasa kake arba'in idan awakai ne sai kana da guda arba'in ko tumakai za ka ba da guda ɗaya idan kanu ne sai kana da guda talatin sannan za ka ba da guda ɗaya a hakan ma dukan sai sun shekara idan raƙuma ne kana da guda biyar ba wai a cikin raƙuman ne aka ce ka dauki guda ɗaya ba a'a ka samu akuya ko tunkiya ka bayar a duk shekara raƙumi goma tumakai biyu sha biyar tumakai uku ashirin tumakai hudu ishirin da biyar sannan za ka fara ba da raƙumi guda daya ai kamar kai ne kana da bektorori guda ishirin da biyar sai aka ce idan shekara ta zagayo kai sadaka da guda daya sai ka gagara saboda tsabar ruwa ai in dai ka gagara to ga dukkan alamu dukiyanka ba ta shiga aljanna ba ce ya kamata mutum ya gane wannan to idan abu bai kai zakka ba aka ce ka bada abin da ya sawwaka wa na ma za yunfiquna suna tambayan ka abin da za su bayar ulma an faktun min khairin falil salu na ma za yunfiquna ko lil afuwa aka ce abin da ya rage lokacin da ka zo ka samu naira dubu ɗaya kai tafanin gidanka na naira ɗari bakwai abin da ya rage naira ɗari uku ne to bai kamata ka noke ka hana ko da naira ɗaya a cikin naira uku nan da suka rage ba ka dauki naira ɗaya ko naira biyu idan ka yi haka da kyakkyawan zuciya sai Allah ta baraka wata ala ya ninka maka saboda haka wannan aya tana gwada mana duk wanda ya fara aikin alheri kada ya kuskura ya bari sannan kuma duk wanda Allah ya baki abin kyauta ko kuma na alheri ko na sadaka to ya kokari ya bayar shi ma kada ya yi rowa kamar wanda wani dutse ya zo ya masa to karere ya gagara aikata ayyukan alheri a inda hu ilmul gaibi fahuwa yara shin a wajensa akwai ilimin gaibi ne yana gani ko da yake fahuwa yara yara din nan yana bukatar makulai guda biyu ina suke a inda hu shin a wajen saki marowacin nan ilmul gaibi yana da ilimin gaibi ne cewa idan ya je lahira ba wani dogon bincike ba za a tuhume ki ba ko wani yana iya ɗaukan nauyin laifinsa kamar yadda za a ambata a gaba ba huwa yara saboda haka yana ganin abubuwa dalla-dalla saboda cikin kalmar larabci kalmar yara yana gani yana bukatan makulai guda biyu dole sai ka ƙara waɗansu kalmomi guda biyu amma in baka kara ba to kaddara su ake yi ka shanye su kenan ko kuma ka boye su yara maza wa maza akwai abubuwa guda biyu na farko yana ganin cewa babu matsala ko kuma yana ganin babu laifi ko yana ganin in yaje lahira ba wani abu bane ko yana ganin a nan duniya ba wanda ya sai taba ki ko Allah ma bai sai taba ki ba tunda Allah ya baki matsayi da dukiya duk waɗannan fasare-fasare suna iya shiga yasa aka ce a hu wannan a din istifham ne tambaya ake yi amma ba lalle mutum ya bada amsa ba saboda idan Allah yana tambaya ba lalle ka bada amsa ba a darasin mu na jiya ko a karatun mu na jiya mun yi bayani tun kafin Allah ya halice ka ya san kai waye saboda haka babu bukatan Allah ya maka tambaya yana jiran ka baki amsa kai ko mala'ikun Allah ma wakilan Allah mala'ikun Allah su yi maka tambaya suna jiran wai ka ba su amsa babu wannan shi yasa duk inda ka ga istifhamu cikin ƙur'ani ko kuma su'al tambaya sai a ce su'alu taubikin su'alu inkarin istifhamu Taubikin, au istifhamu inkarin Shi ne wanda ake kiransa a historical question wanda ba a bukatar a bada amsa domin duk wani mai hankali yana ji to zai ji kunyan ma ya bada amsa saboda ya san ya kauce inda indahu ilmul ghaib dan adam bai da ilimin gaibi manzannin Allah su ne wani lokaci suke samun ilimin gaibi idan Allah ya sanar da su amma idan Allah bai sanar da su ba yana nan a cikin gaibi yana wajen Allah subhanahu wata'ala babu annabi ko manzo da za a ce ya san gaibi ɗari bisa ɗari babu balle kuma wani mai guntun karama balle wanda baya da karama a ce ya san gaibi babu akwai muhimman abubuwa da Allah ta'ala ya bari wa kansa ai a zamanin annabi bai yi bayani wa sahabai yana cewa kai shekara kaza za ka yi ka mutu ba kai shekara kaza za ka yi ka mutu ba kai shekara kaza za ka yi ka mutu ba ko kuma kai za ka yi kuɗi kai za ka ce kai za ka yi kaza kai ɗan aljanna ne kai ɗan wuta in ka ji manzon Allah ya faɗi wani abu akan waɗannan abubuwa to Allah ne ya sanar da ke akan wani mutum guda ana iya samu kamar wanda annabi ya musa albishir da gidan aljanna kana ji annabi ya yi albikin ne haka kawai Allah bai sanar da ki ba ko kuma annabi da ya faɗa wa wato sa'ad bin abi waqqas yake ce a wannan rashin lafiya Allah ba zai dauki ranka ba Allah zai ja kwananka za ka kasance tare da sauran yan uwanka da abokanka kuma za ka daɗa hayayyafa mutane da yawa za su amfana da kai waɗansu za su cutu kana je annabi ya faɗi haka ne haka kawai ba tare da Allah ya sanar da ki ba to da annabi ya faɗi haka wa sa'ad bin abi waqqa sa'id bin zaid annabi ya faɗa masa haka abdurrahman bin auf annabi ya faɗa masa haka ko abu huraira annabi ya faɗa masa haka ko abubakar bin abi quhafa annabi ya faɗa masa haka ko ali bin abi talib annabi ya faɗa masa haka ko abdullahi bin mas'ud annabi ya faɗa masa haka ko abdullahi bin abbas ko abdullahi bin ga sun nan bila adadin annabi ya faɗa musu bai faɗa musu ba kowane mutum annabi kan faɗa masa ko darajansa ko wani abu na martabarsa cikin gidan aljanna idan Allah ya sanar da shi amma in Allah bai sanar da shi ba ba yadda za a yi ya sani balle ya fala sannan kafiran da annabi ya kushe su kai akwai kafiran da annabi ya musu alkunutu na tsawon wata guda amma kun wani abin mamaki ba dukan suka mutu kafirai ba wadansu musulunta kwarai da gaske yasa da ya yi Allah kala'antuwa ne Allah kala'antuwa ne Allah kala'anci ƙabila wacce da ƙabila kaza sai da yi wata guda yana wannan addu'a sai Allah ta'ala ya saukar masa da laisa laka min ba kai aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa hun, zalimun in Allah ya ga dama zai yafe musu in Allah ya ga dama zai azabtar da su laisa laka min al'amri shay'un al'amarin ba a hannunka yake ba Ya sa aka ce kanata shaharar annabi ya yi kunutu na tsawon wata guda ne da wannan ne waɗansu malamai suke ganin to babu kunutu kuma har duniya ta nade domin da annabi ya yi na wata guda bai ci gaba da yi ba waɗansu kuma suna ganin bai hana a ci gaba da yi ba idan wani abu ya faru shi ya sa idan aka samu kafiri ko wani yana takura wa addinin Allah to sai ya ce Allah ka mana maganinsa ka halakar da shi idan ba mai shiriwa ba ne sai ka a cikin addu'a an ce idan mai kiriwa ne kuma Allah kiriyar da shi saboda haka babu wanda yake da ilimin gaibi ko annabawan Allah da manzannin Allah sai abin da Allah ya sanar da su balle wani wanda yake bayan su to da aka ce a inda hu ilmul gaibi fa huwa yara to wannan tambaya da aka yi daman an santaki ne ba da ilimin gaibi mutum bai san lokacin da zai mutu ba bai san kuma yadda rayuwarsa za ta kasance ba shin zai yi kuɗi ne ko zai tsiyace ne shin zai yi kansila ne ko kwamishina ne ko minista ne shin zai yi sarki ne ko jauro ne shin masinja ne ko kuma ɗan garuwa ne shin babban ɗan kasuwa ne ko zai yi rakiya ne ba su nan bila adadin kuma ko boka ya je buga kasa ya kafa ba zai iya gane komai ba sai da ya fala maka gariya domin kowa yana son ya san in zai sha wahala sai ya kauce ko ko kuma in zai ji daɗi sai ya daɗa bin hanyar ko kuma idan an ce ga ranar da zai mutu ko kin tsawa zai ko kaucewa zai yi tunda mutuwa ba a kauce mata yasa duk waɗannan sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya bar al'amuran a hannunsa to a inda hu ilmul gaibi fa huwa yara wannan bai da ilimin gaibi amsan bai da ilimin saboda haka bai san me zai gudana a nan gaba ba am lam yunabba bima fi suhufi musa lam yunabba bima fi suhufi musa na'am wa ibrahim alladhi waffa hmm. alla tadiru to ai duk muna karanta kifila ne hmm. ya kulu ta'ala saboda Allah madaukaki yana cewa zan malliman tawalla an ta'atillah domin zargin duk wanda ya kauce gabarin hanyar Allah kamar yadda ya fada a cikin suratul qiyama yace fala sadaka, wala salla walakin kazzaba wa tawalla fala sadaka shi bai gaggata ba wala salla ki bai salla ba bai gaggata ba ya hana mutane gaggatawa bai yi salla ba ya hana mutane salla a fara fara'aita lazi yanha abdan idza salla shin kaga wanda yake hana bawa yayin da zai yi sallah ya hana ki walakin kazzaba wa tawalla sai dai ya karyata ya juya baya bai yadda da annabi ba bai yadda da qur'ani ba bai yadda da Allah ke kadai ya tantanta bauta masa ba kuma bai yadda za a yi takin alkiyama balle a yi hisabi ba saboda haka bai yadda da gidan aljanna da wuta ba wa ma yuhlikuna illa dahar ba abin da yake halakar da mu sai zamani kawai idan mun riga mun tafi an sanya mu a kabari mun zama kasa kenan babu komai mun riga mun tafi kenan ba za a sake tayarwa ba shine wata walla wa ata qalilan wa asda ya bada dan kadan wa asda sannan yayi rowa ya noke kala adadun min al ulama malamai da yawa suka ce afa qalilan thumma qata'a ya yi biyayya ɗan kalan inda ya ga akwai rikici saboda haka zai saurara kamar mutanenmu ne na yanzu mutumin da ya shiga cikin damuwa sai ga ya zo yana ce da Allah a ta yake addu'a masallaci a sauke alkur'ani duk wanda kaga ya shiga cikin damuwa sai ga sallan asuba ana yi da ke sallan magariba da isha da mun sun fi wahala duk ana yi da ke amma yana fita daga cikin wahalan ko yana fita daga cikin matsalan ba za ka sake ganin sa ba to kaga kenan da farko ya fara biyayya sannan kuma da ya samu walwala kuma sai ya kauce ya bar hanya Allah tabaraka ta'ala yana ganin duk waɗanda suke yin haka kuma ba daidai bane lokacin da kake fama da talauci zaka zo masallaci yanzu ai ku duba ku ga kamar sallolin azhar da la'asar ne ma'aikata da yawa ba musu albashi ba sai ga duk sun cika muku masallaci suna ta addu'a amma da zaran an fara jin alat to karin ka ganin waɗansu gungu-gungu kenan suna sallah a caccan baya waɗannan su zo su yi su fita waɗancan su zo su yi su fita tana taba sai su ai muna layin pos ne ai muna layin atm ne ai muna layin kaza ne amma lokacin da babu sisi kowa zai zo ya zugon ana ce allah ya taimake mu sai amin eh wato allah ya taimake shi albashin zai warware kenan to allah baya san irin wannan lokacin da ka shiga cikin wahala yadda za ka yi da'a wa Allah to lokacin da kake cikin jin daɗi ka yi da'a wa Allah haka mutumin da bayi da komai ya zo da daddare ya ci tuwonsa na makaramiyar kuka lami ya sha ainihin ruwa ya tsora a kai ya kwanta can karfe uku na dare wannan tuwon masaran da ya ci kaman an sace tuwon a cikinsa gaba ɗaya ya taki saboda tsabon yunwa sai ya ce to maimakon ya ta juyawa gare ya je alola ya zo yana sallah mai wa ya yi sallar na fila raka a goma sha ɗaya ko abin da ya sauwaka har zuwa lokacin da za a yi kiran sallar asuba ya fito sallar asuba to ana cikin haka sai allah ya ba shi buɗe sai ya kasance kullum dare idan ya je tuwon bita yake ci da miya mai yauki kuma da nama a ciki sannan bayan nan kuma zai dora da farfesun kaza sannan kuma ya samu fantansa ko lakaseransa ya sake dorawa kai kullum dare sai ya samu wannan menene amfanin lakasera ko fanta saboda bayan ya ci abinci cikinsa ya dame shi in ya sha wannan zuwa wani dan lokaci zai ji cikin ya fada to in ya kwanta in ba wani ikon Allah ba sai an take shi warai da gaske to ya ce sai ya ce miyan yauki sannan ya hada da farfesun kaza sannan ga alakasera ya dora a kai ai dole idan ya kwanta kwakwalwansa ma nauyi za ta yi kunnensa toshewa zai yi saboda ya koshi baccinsa zai yi nauyi ba zai iya taki karfe uku da da ya saba taki saboda tsaban yunwa ba yanzu an samu koshi to da abin da ya kamata ga wannan shine yadda ya saba taki karfe uku to idan ya je juyi kawai sai duba ya ga karfe uku ne to ya kokari ya taki yana taki ya samu ruwa gora guda ko ya haɗa shayi mai ɗan ɗumi sai ya sha sai ya sallolin na rakawai goma sha ɗaya kamar yadda ya saba ko abin da ya sauwaka wallahi da mutum zai kiyaye haka to Allah ba zai tozarta shi ba duniya da lahira kwarai da gaske saboda yana cikin wahala ya bauta wa Allah yana cikin jin daɗi bai hana shi bautan Allah ba kaga shi yasa aka ce duk mutumin da yake aikin ibada sai rashin lafiya ya same shi ko wani uzuri mai karfi ko tafiya lokacin ibadan sai ya bai samu daman yi ba to fa Allah zai baki ladar tamkar yayi amma in jin daɗi ne ya hana ki ba abinda za a baki kuma wannan ya tsoraci ranar da bala'i zai sauka masa don idan ya koma wajen Allah ya tashi karfe uku Allah ba zai saurare shi ba ina fata an gani to saboda haka ke yasa anan yace amlam yawna ba bi ma fi hafi Musa kin ba ba shi labarin abin da ke cikin littafin Annabi Musa bane wa Ibrahim allazi wafa da Annabi Ibrahim wanda ya cika alkawarin da Allah ya dora masa ko responsibility wanda Allah ta baraka wa ta'ala ya tsora masa ne waffa sai dai anan an gabatar da annabi Musa akan annabi Ibrahim a cikin wani annabi ne fara zuwa annabi Ibrahim ne annabi Musa ma yana zuriyar annabi Ibrahim ba domin annabi Ibrahim din ba da ba za a same shi ba to amma kuma anan sai Allah ta'ala ya fara gabatar da littafin annabi Musa shine littafin at-Taura saboda a lokacin da ake saukar da waɗannan ayoyi na alkur'ani zamanin annabi akwai sauran burbuɗin attaura saboda haka tun da yana kusa da su shi yasa aka fara ambaton littafin attaura na annabi musa alaihi kuma ko a yanzu idan ka je za ka iya samun littafin attaura amma littafin annabi ibrahim to a yanzu yana da wahala ka same shi a ce wannan shine littafin da aka saukar wa annabi ibrahim kamar yadda muke karantawa sohofo ibrahim wa musa takaddun da aka bada annabi ibrahim da annabi musa na annabi musa kana iya samu amma na annabi ibrahim yana da wahala ka samu to a cikin suratul ala an ambaci inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahim wa musa anan kuma sai aka ce kin ba ba ki labari bima fi suhufi musa wa ibrahim alladhi wafa bima fi suhufi musa wa ibrahima shin ba ba shi labari da abin da ke cikin littafin annabi musa da annabi ibrahim ba ne to ba ba shi labari ba ya saurara shi yasa in kana son ka samu abin da Allah ya saukarwa annabi ibrahim a cikin littafin da aka baki ko takaddun da aka baki to ka saurari waɗannan ayoyi idan an yi nazari za a ga ayoyin sun ambaci abubuwa guda goma sha shida ne abubuwa goma sha shida ko ayoyi goma sha shida su ne suka yi magana abin da ke cikin littafin annabi ibrahim da annabi musa alaihi wa Salam. kamar yadda za mu gani na'am to na farko sai ce me ko da ke na karanta sharhi na koma karanta na'am qala al ulama malamai suka ce a ata qalilan thumma qata shi wancan wanda ya yi tawaye bai yi la'akari da littafan Allah ba ya fara biyayya sai ya yanke كمثل القوم إذا كانوا na بئرا kamar waɗanda suke tono rijiya fayajidu na fiye asna ilhafri sakra wajen tonon sai suka samu dutse to za su tsaya ba za su ci gaba da tono ba domin saboda ya riga ya gama wahalarsa da farko ba zai sake wahala akan wannan ba sai dai kuma mafiya yawa abin da suke magana in aka san tsawon dutse a cikin rijiya to gara fasa dutse don ana kyauta zaton idan aka fasa dutse to za a samu ruwa mai yawa wanda bai cika daukewa ba inda har an gama da dutse to ruwan zai wahala ya dauke wani dutsen kuma an yi dace lokacin da ake fasa ki ake fasa ki sai ga ruwa ya bullo a cikin sa Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin yadda ruwa yake bulbula a cikin duwatsu a cikin Qur'ani cikin suratul Baqara to suna ce ruwan da yake bulbula a cikin duwatsu yana da wahala ya dauke saboda yana zuwa ne daga wani idon ruwa wanda Allah tabaraka ta'ala alaƙi ya dora abinsa to ake kenan kaga idan mutum yayi wahala kamata ya karasa wahala a rayuwa ba a son idan ka fara abu ka sare idan kana neman kuɗi ne to ka karasa neman kuɗin sai kaga abin da ya ture buzu naɗi idan karatu ne ma kake yi kai ta yin karatu sai ka samu digiri ɗaya-ɗaya har guda uku rot amma da guntun digiri guda ɗaya bai kamata ka tsaya balle masu nce da masu guntun diploma sai ka ƙure karatun gaba ɗaya amma inda hali eh, in babu hali sai mutum ya tsaya inda Allah ta'ala ya tsayar da shi saboda mai saboda mutane yadda ka ga yatsun hannaye ko yatsun kafa haka suke wani ya fi wani wani duk yinsa sai gaba zai kai inda yake so ya je ba amma dai in ya yi ƙoƙari inda ya tsaya sai Allah ya rufa masa asiri sai kuma ya ƙarasa da addu'a dama abin da ake nema kenan amma ba a son lalaci ba a son sarewa ba a son mutum ya koma da baya annabi yana cewa lau istaqbaltu min amri mastadbartuhu idan ya fara abu shi baya komawa da baya inda ya riga ya fara shi kenan ya sa aka ce wa sha'awirhum fil amri fa idza azamta wa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kana zaune kana da mata guda ɗaya sai kai tunanin ya kamata ka kara kuma sai ka je ka shiga nema gadan gadan amma da ka shiga nema sai aka kwandara ka kuma bincike ya gwada cewa uwar gidanka ta je ta yi kutun kutun aka hana ka aure na biyu tun da man bayanin da ta yi shine baka ba su abinci yadda ya kamata kuma wani lokaci idan ka rufe kofa duka kake a cikin daki aka fada ma amarya ita ko ta je gaban ubanta tana kuka ta ce gaskiya ita bata yadda a halata da wannan ma domin yana dukan mata idan dare ya yi sai uba ya ce ato shi kenan tun da daman ba mu ba shi ba shi kenan magana ta kare kana zuwa aka fatattake ka don an fatattake ka daga wannan anguwa ko daga wannan gida ka koma wani gida karka sare eh ai in kai yunkura karka koma da baya amma matukan ko koma da baya shekara goma shekara ashirin shekara talatin shekara arba'in kana tare da mata guda ɗaya to ka haƙura kawai eh, wannan ka haƙura kawai yawa ku tafi lahira a haka Allah ya kyauta na'am tamna'uhum min tamamil amal fa yaquluna kadaina wa yatrukuna al-amal wa qawluhu indahu ilmul ghaibi fa huwa yara shin yana da ilimin gaibi ne yana gani a indahu hadha an qad anfaqa da hu kashe infaq shin wanda ya rike hannunsa ki taimako yake ba da sadaka da kyauta da alheri shin yana ganin gaibi ne in yaje lahira ba matsala wa kata ma'rufa ya yanke alherinsa da yake yi inda indahu ilmul gai, a wajensa akwai ilimi na gaibi ne annahu sayanfadu ma fi yadi ko kuma tsoro yake ji ana ce idan ya bayar abin da ke hannunsa karewa zai yi wa ya ya yi da kuma faqra wa ya bil Bilfaka? wallahu ya yi da kuma maghfiratan minhu wa fadla wallahu wa wasi'un alim lokacin da kake bayarwa ke dan ne yake cewa zai kare amma mutane nawa suke bayarwa akan a bangarori daban-daban amma dukiyarsu ba ta kare ba yanzu kaga kai in ka taki wajen sadaka gashi nan ba ga yan agaji suna zagawa ba in ka bincika za ka samu naira 20 ne naira 50 wanda ya ba da 50 ma ya kokari ne in ka ga wani ya saka naira 100 to yau ya karbi albashi ya karbi albashi ne yau ya karbi albashi shine za ka ga an sa naira 100 amma in ka ga an sa dubu to ina jin an ɗin kwangila ne don ina jin kowanne ya ritaya ne ya daɗe yana karɓan tankin ya cinye tuti ba mamaki ma sau biyu ko sau uku sai wahala ka ga ya ɗauki dubu da yasa to amma wani lokaci sai ka ji wani babban mutum da a zuwa na neman taimako sai ta ya ba da miliyan daya kai akan miliyan ɗaya sai a hana ka zama ma a doron duniya ba wai a ku ba wallahi a doron duniya sai a hana ka zama sai aka ke kaka miliyan ɗaya amma shi ya ɗauki naira miliyan ɗaya bayar kuma ba zai waiwaya ba wani zai ɗauki miliyan goma ya bayar ba abin da zai ji kai ko yanzu aka fige ka da naira dubu goma misali ka je za ka ɗauko naira a kirin sai ka ɗauko naira dubu ɗaya sai ka jefa a kwandon nan agaji zai bari ai zai ji wani bari ya kama shi da zazzabi in ba ya ɗauko ba zai ji zazzabin na ya sau gaba. amma ka ga masu ba da miliyan ɗaya miliyan goma saboda kowa da gwargwadon yadda Allah tabaraka ta'ala yi shi kuma wanda yake ba da naira miliyan guda ɗin nan sai ka je an taimaka a wata guda ya samu riban miliyoyi kai da ka ba da ashirin a wata guda ka kasa samun dubu goma amma ki ya ɗauki miliyan ɗaya ko miliyan goma ya bayar a wata guda an ce ya samu miliyan ɗari to shi yasa Allah ta'ala ce shaytanu ya idukum al-faqra shaydan yana muku tattalin ainihin talauci ne yana ce in kuka bayar wajen ɗaukaka addini za ku tsiya shi dalilin da yasa sai ga mutane suke rowa kenan to saboda haka duk wanda ya haka fa huwa yara zalika iyanan yana ganin kaman zai talauce ne a fili ay laysa al-amru kadhalik alhali al'amarin ba haka yake ba wa inma amsaka an sadaqati wal ma'ruf abin sani ya kame hannunsa gabarin sadaka da kyautatawa ne wal birri wasila da aikin nagarta da sada zumunci domin an ce yan uwa ma babban abin da zaka musu in kana da hali shine ka ba su abubuwan masarufi ba yawan gaisuwa ba in ka daga waya kana tambaya sannu baba ya aka taki ko sannu goggo ko sannu umma ya mutanen gida ya ya kaza kana ta dogon tambaya haka amma baka tura wani abin masarufi ba da amfani ba da amfani amma ka tura buhun shinkafa da buhun shuga da katan din madara fake da gwangwanin bombita ko milo irin babban nan wanda za a yi wata uku ana sha sai jatuma ko umma ta bugo maka waya ko abin nan kawu ko bafa sai bugo maka waya mai yawa zai bugo waya sau goma baka dauka ba zai ji haushi a ba zai ji haushi ba saboda yana son ya godiya ne lokacin da ka dauka ai an kawo mana kaza da kaza ai babu damuwa babu damuwa baba in ya kare ma kamar magana kawai a'a abu kaza da ba sai ka sa ba na sani ba ba kai ta sha kawai in ya kare ka yi magana na gode to Allah ya saka maka Allah ya saka maka karshe shi wanda ya wannan kyauta shi zai kashe waya wancan bai gama sa ba eh. saboda me saboda ya ji daɗin abin da aka yi masa kaga doguwar gaisuwa ma wannan shi ba zai saurara ba to wannan fa idan da zai dade mai buga waya ya ce ina kwanan ku ina gajiyan ku wallahi ba mai magana saboda ana ganin buhun shinkafansa ko buhun masaransa ko kuma abin nan kaza nasa amma kai mai yawan gaisuwa in baka da sisi wani lokaci ana ganin wayan sai a ce wannan fa mai yawan gaisuwan nan ne ba ma sai an dauka ba yasa in Allah ta'ala yayi ka talaka sai dai hakuri amma in yayi ka kana da hali ban da rowa ka yi gwargwadon abin da za ka iya ga 'yan uwanka da sauran bayan Allah bukulan wa shuhan wa hala'a da ce wannan mutumin rowa ta ya kama ki rowa ta kama ki sannan da kuma mako duk waɗannan abubuwa sun kama ki fakar kala Allah ta'ala alhali Allah maɗaukaki ya ce wa ma'an an min shay'in duk abin da ka bayar na kowane irin abu fa huwa yukhlifu Allah tabaraka wata'ala yana sanya mai nasa eh, kamar yadda yayi magana a wajen riba duk abin da ya shafi dukiyar riba Allah yana shafe albarkan dukiyar riba wa yurbi sadaqa wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim amma sadaka idan ka bayar Allah yana ninninkawa wa huwa khairu raziqin Allah shine fiyayye mai azurtawa to wannan yana kwadaitar da mu cewa duk abin da muke da shi to mu yi kokari mu bayar mu taimaka fi sabilillahi Allah zai ba mu ninkin ba ninkin wannan yana daga cikin abin da aka ambata a cikin littafin farko sannan kuma daga cikin abin da aka ambata shine Allah taziru wa ziratun wizra ukra ka karanta ko abin da ke Allah taziru wa ziratun wizra ukra am lam yunabba bima fi suhufi Musa ko ba baki labarin da abin da ke cikin littafin annabi Musa bane wa Ibrahim allazi wafa shin ba baki labarin abin da yazo cikin littafin annabi Ibrahim bane sai dai allazi wafa Allah ta'ala ya ce wanda ya cika duk da matsayin annabi Ibrahim da Allah ya tsora masa wani abu sai ya cika kai ma idan Allah ya ɗora maka abu idan ka cika to Allah zai martaba ka duniya da lahira Allah ya baka mata da 'ya'ya ka kokari ka kula da haƙoƙinsu in ka kula da haƙoƙinsu yadda ya kamata to Allah zai sanya maka rufin asiri duniya da lahira idan Allah ya baka shugabanci akwai talakawa da mutane a ƙarƙashinka to nan ma ka kokari ka cika musu idan ka ba su haƙoƙinsu to Allah Ta baraka wa ta'ala zai ba kamar ta ba duniya da lahira to balle kuma a ce alkawarin da ka ɗauka to yan siyasa masu daɗin baki za ku zo ku yi ta alkawura to fa kun dauki alkawarin nan sai kun cika cika wannan ne zai sama muku martaba duniya da lahira amma in ba ku cika alkawuran da kuka ɗauka ba to fa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kyale ku ba sannan kuma ba za ku gama mulkin ku da daɗin rai ba ba shekara takwas aka yi ba ko kai goma sha shida ne in dai za ka yi alkawari ba za ka cika ba to wallahi ba za ka ji daɗi ba saboda haka duk wanda zai yi kamfen kamata yi ya tunanin abin da zai fada kada ya ga yawan mutanen da suke zuga ki. kada ya ga yawan jama'an da ya tara ya ta ɗaukan alkawura manya-manya wanda yake ba zai iya cika su ba wannan hatsari ne gaskiya saboda haka ka kasance a faɗake duk alkawalin da za ka ɗauka za ka iya cikawa ba za ka iya cikawa ba ka zame kana iya yin kwane-kwane sai ka yi mutu siyasa lokacin da ka tara su ka ce jama'a ka ce jama'a jama'a ai kaga da kai sau uku nan duk bata lokaci ne wajen minti nawa sai ka ce na gaishe ku sai na gaishe ku na gaishe ku ranar zaɓe ku fito ku zaɓe mu duk abin da kuke so za mu yi muku suna eh sai ka ce amma fa abin da za mu iya ko kuma abu ya ka ce insha Allah ku eh tun da wani kafa za a fili zai yi ce ah, wannan wannan insha Allah wannan fa ba zai muku komai ba eh to ga ka faɗa ma a fili sai ka faɗa abu ya kana haɗawa da insha Allah ku tun da akwai wanda ba musulmi bayan ya ji kana yawan yi sha Allah ba sai ce ba zai zabe ka ba me yawa kuma a cikin yan takaran kai kafi dama dama kai kafi dama dama yasa ba koyaushe ne zaka zo ka fara da sunan Allah da bismillah da kaza ba a'a wani lokaci sai ka fara da yanayin yadda su ma suke menene taken jami'a ne ake yi ko taken gari ne ko kuma ka yi da kirarinka ko wani abu sai ka fara da haka kawai ka dagula waje a yi ihu shi kenan ka gama ba ka yi jawabi ka yi alkawari ba balle wani yanzu ya tuhume ka amma yanzu duk yan siyasa abubuwan da suke fada ba ɗauka ake yi ba sai ka zo ka yi shekara uku ko ka yi shekara hudu kana neman ta zarce sai a yi ta ɗauko alkawuran da ka yi ana ta sawa a facebook kuma ba yadda ka yi ya eh, saboda baki shi ka yanka wuya to kai taka banzan amma kaga annabi Ibrahim a duk cikin bayin Allah waɗanda Allah tabaraka ala ya ba su martaba yana ɗaya daga cikin manya-manya waɗanda suka cika abinda Allah ya ɗora musu قال ابن جبير والثوري أي ballaga jami'a ma umira به lokacin da Allah ya ce masa ya isar da dukkan sakonni na Allah ya isar da sakonnin nan bai ɓoye komai ba wa qala ibn abbas a wata fassara kuma aka ce waffa lillahi bil balaki ya karfafa wancan wa qala sa'id ibn jubair waffa ma umira bihi wa qala qatada waffa ta'ata shine da'a wa allah wa adda risalatahu ila khalqi sakon da Allah ya tsora masa ya isar saboda ba annabin da yake koye wani abu saboda ba ya tsoron kowa amma ka ga mai wa'azi akwai abin da ba zai iya fala ba eh don mu da muke wa'azin na akwai abin da ba za mu iya fala ba saboda mutum yana duba wani abu saboda an kafa da wani abu to taki za ka yi gaba daya akwai abin da mutum ba zai iya fala ba amma ban da annabin Allah in dai annabin Allah ne ko manzo ne an baki dama ko menene yana fala kuma bisa tsarin da Allah ya dora shi to amma mu kaga wani lokacin ka rike lafika za ka faɗi waɗansu abubuwa amma waɗansu abubuwa ba za ka faɗe su ba abinda dama nake nufi ba kowane abu ne ake fala a lafika ba saboda da na halin suna wal jama'a ba koyaushe ne ake zuwa a fili publicly ake sake abubuwa ba ba daidai ba ne akwai malamai waɗanda suke na ahlus sunna ko wanda suke da awa na salafiyya amma kuma suna kaucewa wa manhajin ba daidai ba ne. kwarai da gaske da aƙida ta ahalin suna wal jamaa mabiya yawa ma shugabannin ana tare da su ba a zazzaban su kwarai da gaske amma kun ga wani lokaci maza sake wannan hanya shugabannin ana tare da su ba a zazzaban su sai dai kai ta addu'a ka ce Allah ya kiryar da su Allah ya taimake su idan ba masu shiryawa bane ya Allah ka canza mana wani abin ma za ka iya fada a lasika akwai wani limamin komewa abin ma bai zai fada a lasika ba yanzu ko limanci idan aka zo aka saka kana limanci dora ka aka yi da za a zo a yi dokon bincike idan aka sauke ka za a iya samun mutane ɗari wanda suka fi ka za su yi wannan limancin don kun san yanzu ishin da yake faruwa za ka ji ana ce an sauke wani daga limanci ko mai an sauke ki za ka samu dubu wanda za su iya limanci ba dole ba ne kwarai da gaske in mutane suna da masallacin suka ce ba sa son ka faɗi abu kaza ka ce kai kuma sai ka fala suka kore ka mai laifin su ka je kai naka mana sai ka je kai naka a gefe idan kuma hukuma ka taba ta tace za ta yi faɗa da kai to wannan kuma ya rage nata saboda kowa da iyakan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye kai. shugabanni in suna zalunci suna yin abin da ba daidai ba wannan haramun ne musulunci ya haramta amma abin da aka ce in ka zo ka yi wa'azi ba tare da ka kira sunan wani ba tunda annabi ya ce ba za mu yaƙe su ba matukan suna sallah cikinmu yasa kullum nake faɗa muku cewa da yanzu gwamna da kwamishinoni da mukarrabarsa suna zama a wajen karatu za a ga salon wa'azin da bambanci in dai suna zama ba a naɗa a je a canza abin da za a canza a kai musu zai gumi da gulma ba domin a ɓata musu al'amura amma da daurewa suke yi suna zama yanzu a ce yadda shugabanni wani lokaci su je wajen wannan wa'azi wani lokaci su je wajen wancan wani lokaci su je wannan masallaci su yi sallah sallan juma'a yana da kyau tunda ba za su iya tarewa waje ɗaya ba idan kullum kana gidan gwamnati a gidan gwamnati za ka zauna ka ji tafsiri ko kuma ka ji ainihin huluban juma'a to ka tabbatar akwai abin da ya kamata ka ji ba za ka ji ba amma in kana zagawa wani za a ce gwamna zai zo ya sallah da mukarrabansa ya ce to yau za a canza huluba ya faɗi abubuwan da suka dace cikin hikima tun da ba yadda aka yi a da amma ba tare da ya yi ishara ya gwada wane da wane ke koya kira suna ba musulunci ya ba da dama a yi wannan saboda haka wani lokaci masu karantarwa kuma akwai ka'idan da suke ketarewa kuma da yake yanzu duk abubuwa na mayar da al'amari siyasa eh, za a ga wani idan an masa na ta yayatawa wani kuma ba za a yayata ba ko da yake ban cika son yi magana akan ire-iren waɗannan issues ba saboda ba su da amfani a yanzu ne ake yin sun an kwana biyu babu su kurani ko ba ya canzawa hadisan annabi ba sa canzawa ko ba ka bane yanzu ina na ɗauki wani karen abu da nake magana a kai ina ta lugugui tafi bayan wadansu shekarun aka sa wa'azin wani ba zai gane ba da shi yasa gara ka yi abin da ya kawo munasaba kawai ka ambata ka wuce ba tare da an bata lokaci ba وهذا القول هو اختيار ابن جرير وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ubangiji da ya masa umarni da waɗansu kalmomi waɗanda ba su taka sun karya ba amma sai ƙoƙari yake yayi. wannan shi yake gwada mana cewa in kana son ka samu martaba a wajen Allah to ko da abu bai zamo dole ba in ka saba kana yi ka ci gaba da rike wannan abin da ka raina in ba mamaki a dalilinsa Allah ta'ala zai kubutar da kai duniya da lahira shi yasa habbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla komai karancin abu yanzu misali kamar yadda muka fala yan agaji suna zagawa mutum ya saba turan da zo zai saka naira ashirin. to wannan ashirin din da kake sakawa karka raina duk ran da ka zo ka saka naira ashirin din ko duk ran da ka zo ka saka naira hamsin din duk da ganin cewa muna ce ashirin ashirin dan kaɗan ne amma dai ka saka mai yiwa daidai ƙarfin ka kenan kuma idan kullum kana sakawa ka riga ka saba to Allah zai ta tara maka lada to kaga kaman kayi alkawari kenan ka cika ranar takin alkiyama za a kasance cikin guruf din annabi ibrahim alaihi salam Allah ya sanya mu cikin su to wannan shine karin bayani shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin yabe ki a wannan waje kafin a ambata mana abin da ke cikin littafinsa saboda alan cikin sharhi abin da ya ambata kenan zai bi jami'il awamir saboda dukkan al'amura ya tsaya daidai gwargwado wa taraka jami'an nawahi duk abin da Allah ya hana shi ya bari wa ballaga risala ala tamami wal kamal ya isa da sakon Allah a cike cif cif fa sahaqqa bi hada an yakuna lin nasi imama saboda haka sai kasance jagora ga mutane yuktada bihi fi jami'i ahwalihi wa aqwalihi wa af'alihi ana koyi da annabi Ibrahim a cikin dukkan halayensa da ainihin zantukansa da ayyukansa قال الله تعالى kamar yadda Allah ya ambata cikin suratul nahl yace thumma auhayna ilaika an tattabi' millata ibrahima hanifa sa'annan muka yi wahayi zuwa gare ka ka bi addinin annabi ibrahim mai karkacewa ga barin kirme zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance a cikin mushrikai ba thumma shara'a ta'ala sannan sai Allah ya ci gaba da yin bayani yubayyinu ma maka na kana awhahu fi suhufi ibrahim wa musa zai mana bayanin abin da ke cikin littafin annabi ibrahim da annabi musa shine allah tabaraka wa ta'ala ce? allah tadiru waziratun wizra ukra cewa wata rai ba ta ɗaukan nauyin laifin wata rai kun ji ɗaya kenan to sai na biyu وأن ليس للإنسان إلا ما سعى kuma dan adam baya da sakamako sai abin da ya aikata in mai kyau ne zai gani in mummuna ne zai gani biyu kenan sai na uku wa anna sa'yahu sawfa yura sa'annan kuma duk aikinsa to lalle sai an gwada masa za a ga aikinsa aikinsa idan mai kyau ne ran tashin kiyama Allah zai fallasa ki eh wato idan mai kyau ne Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana ki idan mumuna ne Allah tabaraka wa ta'ala zai fallasa ki sai dai idan ya masa rangwame ko ya yafe masa wannan yana rubuce cikin littafin annabi Ibrahim da annabi Musa na uku kenan sai na hudu sannan kuma wannan bawan Allah za a baki sakamako ranar takin alkiyama in ma aljanna in ma wuta daidai gwargwadon abin da ya aikata wannan yana rubuce cikin littafin annabi ibrahim da annabi musa alaihi salam wannan shine na hudu sai na biyar وأن إلى ربك المنتهى abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh